الحمد لله الذي خلق الخائنات خلق الكائنات بقدرته واختار من بين خلقه الإنسان بحكمته وأرسل إليه رسلا مبشرين ومنذرين برحمته وأخبر أن من أطاع أن من آمن بهم وأطاعهم دخل الجنة بمغفرته وأن من كفر بهم وأعرض عن دعوتهم دخل النار بغفلته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام <clears throat> وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اللهم تقبل منا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله أيها الإخوة المصلون إننا في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا كما نستودع عاما أوشك على الانقطاع عباد الله ما المطلوب منا في مثل هذه الأيام ما هو المطلوب من المؤمن في مثل هذه الأيام إنها محاسبة النفس تذكروا عباد الله مر علينا أحد عشر شهر واثنى عشرة يوم بين عشية وضحاها وبين ليل ونهار ما الذي قدمناه خلال هذه الأيام والشهور عباد الله ليراجع كل منا نفسه ليعلم هل هو من الناجين فيشكر الله تعالى أم هو من الخاسرين فيعزم على إصلاح على إصلاح على إصلاح الماضي قبل فوات الأوان فتش أعمالك يا أخي الكريم أهي خير صرفا أم هي بين هذا وذاك فمن وجد خيرا في أعماله فليحمد الله وليحافظ على الاستمرار عليه ومن وجد غير ذلك فليتدارك ما تبقى من هذه الأيام بتوبة نصوح واستغفار لله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم بإتباع السيئة الحسنة لمحوها وإبلالها حسنة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال صلى الله عليه وسلم وأتبي الحسنة وأتبي سيئة الحسنة تمها قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن قوام على نفسه قوام على نفسه يحاسب نفسه لله إنما أخر الحساب إنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة وقال أيضا رحمه الله تعالى إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته وقال ميمون بن هارون لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبته شريكه حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه أمن حل ذلك أو من حرام عباد الله ما هي المحاسبة هي أن يتصفى الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره فإن كان محمولا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل عباد الله تتنوع المحاسبة إلى نوعين النوع الأول عباد الله محاسبة النفس قبل العمل وذلك أن يقف العبد حتى يتبين له صلاحية العمل قبل الخوض فيه قال الحسن رحمه الله تعالى رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر أما النوع الثاني عباد الله فهو محاسبة النفس بعد العمل وهذا النوع عباد الله على ثلاثة أقسام القسم الأول عباد الله محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم تأتي بها على الوجه المطلوب أما الثاني عباد الله من هذا النوع <clears throat> أن يحاسب نفسه على المناهي فإن علم أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار وكذلك بالحسنات الماحية وأما القسم الثالث وهو الأخير أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله عباد الله لقد ذكر الإمام ابن القيم أن محاسبة النفس تكون بالفرائض ثم باجتناب المناهي ثم على الغفلة ويتدارك ذلك بالذكر ويتدارك ذلك بالذكر والإقبال على الله ثم محاسبة النفس على حركات الجوارح مثل كلام اللسان ومشي الرجلين وبطش اليدين ونظر العينين واسماع الأذنين ماذا أردت بذلك يا عبد الله ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته واعلموا رحمكم الله وإياي أن لمحاسبة النفس عدة ثمرات فمن ذلكم عباد الله أن يطلع المرء على عيوب نفسه ونقائصها ومن اطلع على عيوب ومن ومن ومن اطلع على ذلك عرف قدر نفسه ومعرفة قدر النفس يورث للعبد تذللا لله سبحانه وتعالى وتعظيما وإجلالا وكذلك العبودية لله جل جلاله فلا يغتر بفعله مهما عظم ولا يحقر ذنبه مهما صغر وبالمحاسبة كذلك يتعرف العبد على حق الله تبارك وتعالى عليه وعظيم منه وفضله سبحانه وتعالى عليه وذلك عندما يقارن نعمة الله تعالى عليه بتفريطه في جنب الله فيكون ذلك داعيا له في الطاعات والقربات زاجرا له عن القبائح والسيئات عند ذلك يعلم أنه سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وبمحاسبة النفس كذلك عباد الله تكون تزكية النفس وتطهيرها من كل الأمراض والأدران وتزكيتها يكون وبتزكيتها يكون الفلاح والنجاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ويقول مالك بن دينار نفسه ألست صاحبة كذا وكذا ألست صاحبة كذا وكذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل وكان لها قاعدة وكان لها قائدا عباد الله المحاسبة في الجملة تكون بالتغيير نحو الأفضل والأحسن قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم تقبل منا جميع أعمالنا في هذه الأيام المباركات اللهم إنا تقربنا إليك بأحب الأعمال إليك فاقض هوائدنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل للسائلين صيامهم وللمعتمرين عمرتهم وللحديث حجهم اللهم تقبل ضحايانا وسائر أدعيتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وجميع أعمالنا في هذه الأيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد يا أمامة البركة أولا رانا من البركة أتكون وين نوفا نكيما البركة أيام منا أيام معدودات wanda Allah yake so a yawaita ammatansa da zikiri a cikinsu wannan hudu ba samu mai albarka tana magana ne akan idan mutum ya zo ƙarshen al'amari to duk abin da ya zo ya tsaya ya hisabi ya yi littafi abin da ya gabatan nan kan riba ya ci ko kuma faduwa ya yi musamman idan yana da sauran 'yan kwanaki da in ya littafi ya gane cewa akwai faduwa a cikin tafiyar da ya a baya to yana da damar da zai sauri ya gyara ta hanyar tuba da hanyar mayar da hakukuwa ga masu haƙi yau muna sha biyu ga watan zulhajji wata na goma sha biyu a cikin kalandar musulunci da ana lissafi ana cewa 1447 saura kwana goma sha bakwai ko sha takwas sai a koma cewa 1448 mun yi doguwar tafiya tun daga wancan shekara da muka yi aikin sallar layya zuwa wannan muka ci watanni goma sha ɗaya da ainihin kwana goma sha biyu to abin da yake wajibi a kanmu shine a irin wannan lokaci sai mu duba me muka gabatar a wannan shekara da suke dogarin fita idan wannan shekara ta zama ita ce shekara ta ta ƙarshe ita ce shekarar ka ta ƙarshe kana gani in ka tafi gaban Allah a haka za ka sha amsar kai za ka ba wa kanka idan amsar ka tabbatar cewa E in Allah ya yarda abin da ka gabatar kana sa in Allah ya cika ma da rahama shi za ka tsira gaban Allah sai kai wa Allah godiya sai ka doge kan waɗannan ɗabi'u da halaye da ka ainihin samu kanka a cikin su idan kuma amsar ta zama lalle lalle fa in dai za a tafi a haka to akwai ƙura ko a ce ya wuce ƙura da hayaƙi da ƙura da turniki da komai da komai aka je gaban Allah haka to abin da ya kamata kai shine yan kwanakin nan da suka rage kar ka bari su kare a shiga sabon lissafi na shekara face ka goma ka tare a gaban Allah ta'ala ka tuba ka nemi gyara ayyukanka idan hakukuwa ne tsakaninka da bayan Allah ka yi kokari wanda zai iya mai zuwa kamar musu wanda ba zai iya mai zuwa ba ka je ka nemi fatawa a wurin malamai su maka fatawa yadda dai zaka samu ka tsaya a gaban Allah salim alim domin kullum muna faɗa muna ƙara nanatawa a wannan bigire wasu mun yi wannan sallah ta laye da su ba yau babu su kuma haka baɗi in Allah ya kai mu ko ya kai ku to za a yi sallan nan ba gobe haka ne ko ba haka bane to shi mutum mai hankali shine wanda kullun yake tsayawa yana littafi kuma wanda littafi za ku ga rayuwar mu haka yake babu wani abu da mutum yake dan adam mai cikakken hankali ba littafi in dan kasuwa ne dole ya ringa tsaye da lokaci da zai littafi a shekara ne ko a wata shida ne ko a wata uku ne ya ga menene a shagonsa gaba yake ci ko baya yake ci idan gaba yake ci ya dauki da barbarun da zai kara ci gaba idan baya yake ci kuma ya dauki da barbarun da zai dakile wannan asara kuma ta dawo riba madadin asara haka yin ma'aikaci ne suna da nasu tsare-tsare da ake bi wurin a ga an ci gaba aiki an samu promotion an samu ɗaukaka an samu kaza to haka al'amarin yake game da rayuwarka dole ka ringa littafi shin yau din nan da muke sha biyu ga wata kafin shekarar nan ta kare don haka yi lissafi shi shekarar da ta gabata riba na cikin faduwa nai kisa wani cikin magabata shekararsa sittin sai zauna sai lissafi sai ce yau yana da kwana 21,500 ko na muka mutum haka sai ce to yanzu idan zunubi ɗaɗɗaya ma yake yi yana da zunubi ɗaya ɗaya ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar to mai kake tsammani kuma wanda kowane wuni wani zai yi zunubi sama da ɗaya sama da biyu sama da goma haka ne kuma haka bane musamman a wannan zamani da muke ciki yana daga cikin jan hankali kafin ainihin fassara mazmunin hulɓa ɗin mutane su kiyayi tattauna wannan da ake kai kan harkar zaɓe da sauransu wannan masu zurfin tunani daga cikin malamai mu suna gaya mana duk yana daga cikin manufofi da makida da turawan yin masu mana siyasan nan yanzu wani in gari ya waye kafin rana ta fada akalla zai shiga shafuffuka mabambanta sama da biyu uku a kan wayarsa a majalisar safe da ranar ta yamma zai tattauna sama da tattaunawa biyu uku wani ya fita daga fashi kaza ya koma kaza wani munafiki ne wani ba shi da gaskiya ai yan siyasa duk kaza ne kai wannan abun duk da kake yi kar ka dauka kati banza ko duk haka gaskiyar duka hakan suke amma garga ɗauka kashi banza haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gulmati ne ka ambaci dan uwanka da abin da baya so sai wani sahabi ya ce masa to in kuma abin da nake faɗan daga sai ya faru fa sai ce dama yin hakan ne shine gulma yo ayin da ya faru ba kake faɗa wannan kuma kire ka masa shi kuma Allah ce duk wanda zai kirkiri wani abu ya dora wa dan uwan shi mumini to hakika sai ya an masa tanadin azaba mai girma a gurin Allah ta'ala saboda haka su suna shan suna siyasa su su suka san manufarsu kai kuma kana nan kala dodon kayan aiki kayan laifi kayan zunubi yanzu nan mala yana mana nasiha karshe karshen sa, hadithi na ainihin muflis mun sha karanta mana ya sha karanta mana hadithin muflis a nan shi ne mutumin da zai je lahira ya yi ayyuka an karba ga ayyuka nan niki niki an karba amma ya je gaban Allah ta'ala ya cuci wancan ya zalunci wancan ya zagi wancan ya ci hakin wancan ya yi kaza ya yi kaza sai a zo da wannan kayan aikin nashi sai a ringa biyan mutane lokacin da kayan aikin shi mai kyau ya kare sai a koma a ringa ɗauko laifukan wayancan mutane sai a ringa ɗora masa ya zo filin kiyama da lada niki niki za a ɗora masa laifuka sakamakon zalincin mutane da ya koma ya shiga wuta Allah kiyaye mu to wannan laifukan fa hada tattaunawa hada gulma hada tattaunawa a kan al'amarin mutane bari yan siyasa yi siyasa su shi ya san me yasa yake yi shi ma in yaje zai wa Allah ta'ala bayani kowa da ɗaɗɗaya haka Allah zai zai da shi ya tambaye shi akan abin da ya yi amma kai ka zauna ka sama akan pdp me ka samu ka sama akan abc me ka samu ka sama akan ndc agya MNA me ka samu kana da tsara kayan laifi wasu kuma suna can ana ba su kuɗi suna fukewa ba ga wani ba kuma ka dan uwa kai wa kanka hisabi shine sakon da yake cikin kuɗuwa mu yi wa kanmu hisabi ta hanyar yadda za mu gane cewa muna kan hanya mustaƙima daidai mu roƙi Allah mu dore a kai idan kuma ma kanta to mu kokari mu dawo kanta mu yi kokari mu yi tsarin wannan shekara kafin ta kare godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya halicci dukkan halittu da ikonsa kuma ya zaba cikin halittun ya zabi dan adam ya fifita shi akan sauran halittun da ya halitta da ainihin hikimarsa kuma ya aiko wa ɗan adam ɗin manzanni bai bar haka ba kuma manzannin nan suka zo a matsayin masu wa'azi masu gargaɗi da bishara duk wanda ya bi manzannin Allah ya ce ya bi ya ya bi su ya imani da su to zai shiga aljanna wanda kuma duk ya saba musu ya kafirce musu zai shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu lalle lalle shine Allah ta'ala wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi shi kadai ba shi da abokin tarayya ma abokin falala da ni'ima kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon sa ne zababbe shi ne akan dukkan al'umma Allah ya zabe shi kuma ainihin ya dora masa amana ta wannan sako da ya kawo al'ummar sa sallallahu alaihi wa sallam shine ma abocin wannan tuta wanda za a ba shi ranar kiyama wanda shine Allah ya ba shi ainihin sabbin alkautara kuma shine Allah ta'ala zai tashe shi a wannan al mahmud matsayi kwaya daya wanda hatta annabawa sai sun so a ce da masu ne aka bawa sallallahu alaihi wasallam kira da miki tabbata a gare shi da alayensa masu girma da sahabbansa manya-manya wanda suke masu jihadi da takobi da kuma jihadin na shine tsare rai da tauye da taushe ta da makure ta tatta kai mutum ga malaka dan uwa masu albarka Allah ta'ala ya karba mana idin da muka yi da ibadojin da muka yi layya da muka yi da azumi da aka yi sadakoki da aka yi dukkan nau'in ibadu da muka gabatar a wannan kwanaki masu albarka Allah ya karba mana ko muna tawassuli muna kamun kafa a wurin Allah ta'ala da wayannan ayyuka Allah kai kace ta harshe manzon sallallahu alaihi wasallam wayannan kwanaki sun fi kowane kwanaki soyuwar aiki na kirki a wurinka Allah mun yi gwargwadon mu Allah ka karba mana mu kuma ka biya mana bukatunmu ya Allah ta'ala albarkan wannan ayyuka da muka gabatar yan wa masu albarka a daidai wannan lokaci da shekara take karewa abin da ake nema ga mumini cikin wayannan kwanaki shine ya yi wa kansa hisabi mu yi tunani ya ku bayan Allah cewa wata goma sha ɗaya ya wuce a gare mu ha da wasu kwanaki kwaya goma sha biyu a wannan shekara ta musulunci to kowane ɗaya daga cikinmu ya zauna ya tunani daga farkon shekaran zuwa yanzu me ya gabatar ya yi hisabi ɗaya bayan ɗaya akan iyalansa akan makotansa akan abokan aiki a ofis akan makota na gida akan yan uwanka kan dukkan abin da kake rayuwa da shi ko mutane da kake rayuwa da su akan hanyar neman abincinka ka tsaya kai lissafi ka gani wannan shekarar in aka saka maka da ita a haka kana ga zaka tsira gaban Allah in ka samu haka ne sai ka yi wa Allah godiya ka kuma roƙi Allah ya dawwamar da kai akan wannan idan kuma aka cin haka ne to sai ka nemi tuba zuwa ga Allah ka kuma gyara waɗannan abubuwa kafin lokaci ya kure sai sa mutuwa ta ce kowa ya koma ya yi muraji'ar kanshi da kanshi ya duba ya gani zai zama cikin masu tsira ya yi wa Allah godiya ko kuma zai zama cikin wanda ba tsira ba ya yi ƙoƙari ya gyara abubuwa kafin ajali ya cin masa kafin a naɗe ainihin wannan eh, littattafai na wannan shekara mai albarka da suke dab da fita yan uwa masu albarka alhassan albasar yana cewa lalle lalle shi mumini tsayayye ne a cikin kansa yana yi wa kansa hisabi saboda allah ta'ala kullum yana tsayawa yana hisabi haka aka ba rawaito salam wani in yaje zai kwanta sai ya tsaya yayin muraja'a ne shi daga karfe shida na safe da abubuwa suke farawa zuwa bakwai takwas tara ko goma da zaka kwanta ka tsaya ka dubi wannan yini me kai wanda Allah ta'ala yake so me kai wanda Allah baya so wanda Allah yake so ba bari shi zaka yi ba sai kai murna kai farin ciki da Allah ya datar da kai amma kuma sai kai addu'an Allah ya karba wanda kuma Allah baya so ya kasu kashi biyu in haƙƙi ne na mutane kai kokari ka mayar musu in kuma haƙƙi ne na Allah ka keta to kai kokari ka tuba kar ka kwanta a wannan dare face sai ka san tsakaninka da Allah ka gyara shi ta da inda tafiya za ta zo cikin dare kana sa ran insha Allah ta'ala ka ka tafi akan dafi Allah ya samu dace Imam Hassan al-Basri yace lalle lalle hisabi yayi sauki akan wasu mutane a ranar kiyama ma'ana zai yi sauki domin suna yi wa kansu hisabi tun a duniya tun a duniya yana tsayawa ya kansa hisabi in ya ga ya ci riba ya Allah godiya ya nemi Allah ya yarda da shi in ya ga ya faɗi ya nemi Allah ta'ala ya gafarta masa ya koma ya gyara hisabi kuma zai yi tsanani akan wasu bayan Allah ranar kiyama yayin da suka ɗauki al'amarin rayuwa ba tare da hisabi ba komai ka yadda kana cikin hisabi kana cikin lissafi musamman rayuwar mu sai yanzu rayuwar boko za ka ga wani ko zuwa gidansu kai in baka masa waya ba ko ka sanar da shi ba zai ce na riga na gama lissafin yau ka yi haƙuri ba da lokacin da za mu gana kuma daidai ne jama'a hakan daidai ne ba kuskure ba ne ba na gama lissafin yau daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza zuwa kaza zan yi daidai lissafa yininsa haka ya kamata to yadda kake wannan lissafin haka ya kamata in dare ya kafin ka sa ka a amma abin takaici za ka samu da yawa yanzu wani yana kallo haka da waya bacci yake ɗaukar shi wani ma an ka binciki wayar za ka ga mummunan abu yake kallo haka bacci ya ɗauke shi allah ta tare mu Ya ce wa lalle lalle hitabi zai tsanani akan wasu mutane yayin da suka ɗauki rayuwa ba tare da yin hisabi ba saboda ka yan uwa masu albarka kar mu zama cikin wayannan a hasan basari ya sake cewa lalle lalle shi bawa ba zai bushe ba yana cikin alheri matukar yana da wani abu da yake masa wa'azi daga cikin kansa kafin wani masa wa'azi ya zama kai a kan kanka kana yi wa kanka wa'azi mutuwan nan da ya gaskiya ne hisabin nan gaskiya ne duk abun da kake ji da shi lalle lalle wani ya ji da irin wannan abun sama da yadda kake ji da shi kuma ya wuce a kwanta kuma an je gaban Allah dole a tashe ka kamar da za a tashi kowa a yi maka hisabi to in kana wannan kana yi wa kanka hisabi malam ce ba za ka wuce ba kana tare cikin kana nan cikin alheri matukar kana da mai wa'azi daga kashin kanka sai ya zama hisabi ya zama himmarsa ce aikin shi ne kowane kowace yana ciki sai ya zama cewa in ya duba ya ga cewa yana cikin ayyuka na daidai da ya godiya wa Allah ya ci gaba in yana cikin kuskure ya ainihin tuba ya koma ga Allah ya roƙi Allah ya fi mata maimun bin harun yake cewa mutum ba zai zama cikin masu tsoron Allah ba sai ya kasance yana yi wa kansa hisabi sama da yadda yake yi wa 'yan uwansa mutane hisabi kun abin da yau muke ci kenan kowa zai dubi dan uwansa ce wannan ai wannan kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne to ba za ka zama cikin masu tsoron Allah ba in ji malamin ne yake sai ka kasance kana yau kanka hisabi kullum kana zargin kanka sama da yadda kake yi wa kowa hisabi idan ka ga kana kan daidai ka ci gaba da godiya wa Allah ka ci gaba da jurewa ka ci gaba da yi in ka kana kan kuskure ka gyara Allah ya sa mu gyara ya bayin Allah masu girma lalle lalle wannan muhasaba da muke magana malamai sun yi bayanin cewa shine shi shine mutum ya ɗauko littafinsa na ayyuka ya ringa budewa yana karantawa ɗaya bayan ɗaya mana ya yi muraja'ar yininsa in a yini ne in a shekara ne in a wata ne ya ɗauko tun daga farko zuwa inda yake ya yi muraja'a domin idan ya yi muraja'a ne zai gane cewa a wani matsaya yake ya yi ayyukan ayyukansa na cikin dare wayanda suka faru a tare da shi da rana domin in ya kasance abubuwa ne na godiya ya ci gaba ya kuma ainihin karo wasu misaltalinsu ya dora a kai idan kuma ya kasance abubuwa ne na zargi to ya kokari ya gyara su kar ya ainihin ci gaba da su saboda ya gyara rayuwar shi ta gaba ya bayin allah masu girma shi muhasabatun nafs yi wa kai hisabin nan yana kasuwa zuwa kashi biyu kashi na farko shine yi wa kai hisabi kafin ka yi aiki duk abin da ka tashi za ka yi kar kawai ka je ka fada cikin shi ka kama yi a'a ka tsaya ka duba shine kana yi wa kanka hisabi wannan abun in na yi shi me matsayin shi a wurin Allah ta'ala me matsayin shi a shari'ar Allah me zai kasance karshen sa nauyin da zai hau kaina ko alherin da zan samu to wannan kafin ka yi shi idan za ka yi haka za ka ga in sirri ne Allah zai ringa taimakon ka kana kauce masa in alheri ne sai Allah ya taimake ka ci gaba da aikatawa kashi na biyu kuma shi ne yi wa kai hisabi bayan ka riga ka yi aiki ka riga ka yi aikin nan to sai ka tsaya sai ka yi hisabi to shi wannan kashi na biyu na yace ya kasu har kashi uku na farko shi shine yi wa kai hisabi a lokacin da mutum ya ainihin bar wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya dora masa aiki ne Allah ta'ala ya dora masa shi sai ya zama baka yi shi ba to sai ka tsaya kai wa kanka hisabi ya za ka yi ka gyara shi ya za ka yi ka zo da wannan aiki din ya za ka yi ka ainihin gyara kada ya zama an rubuta shi ya tabbata a lissafin da cewa Allah ya ce kai kaki bangare na biyu kuma shine yi wa kai hisabi akan wani abu da Allah ya hana ka kai sai ka aikata shi yanzu da ka ga ka aikata sai zuciyarka ta dawo take gaya baka wannan abu ba ga yadda yake to sai wa kanka hisabi yanzu ya za a gyara wannan abu tuba ne zalla ko tuba ne da mai da haƙi ga ba shi to sai kai kokari bangare na uku kuma ne yi wa kai hisabi da sa wa kai ainihin linzami cewa kar ka bar kanka cikin harakat naka na rayuwa ka sake komai ga gada ma ka yi in za ka yi magana ka tsaya ka auna maganar da za ka yi za ta yarda da Allah ta'ala tana cikin abin da manzo Allah sallallahu ya koyar da mu in za ka kalla ka tsaya ka ringa hararo ayoyin Allah ta'ala na kallo in za ka yi tafiya ka ringa hararo bayanan Allah ta'ala da bayanan manzo Allah sallallahu wannan wurin da za ka je wuri ne da Allah ya yarda da shi haka in za ka ɗauki abu ko za ka kama abu ko za ka daki abu in abu ya kama na duka ka tsaya ka yi littafi ka gari wannan abun da za ka yi mai matsayin shi a wurin Allah ta'ala idan amsar ta zama cewa daidai ne to sai ka ci gaba da yi idan amsar ta zama ba daidai bane to sai ka kiyaye shine kayi wa kanka hisabi Allah ta'ala ya samu dace yi wani wa masu albarka ita wannan muhasabatu nafsi tana da ainihin amfanin da ake samu a tare da ita daga cikin amfanin shi ne mutum zai ringa tunkayan laifuffukansa domin in ba ka yi wa kanka hisabi kullum laifukan mutane kawai za ka ringa gani ba za ka ringa ganin naka ba kullum in mutum yana wa kansa hisabi zai ringa tsinkaye a kan laifuffukansa da kuma inda ya gaza inda ya tawaye duk wanda yake tsinkaya a kan laifuffukansa to zai san matsayinsa shi da kansa zai ce matsayi na kaza ne a wurin Allah ta'ala kai da kanka za ka ba wa kanka matsayi in kana cikin wanda Allah ya yarda da su ka sani in baka cikin wanda Allah ya da su ma duk ka sani don haka wannan yana daga cikin amfanin yi wa ainihin kai hisabi sannan daga nan mutum zai ringa ainihin kokari yana kusantar Allah ta'ala da hanyar girmama shi da kamba mashalinta haka kuma yana daga cikin amfaninta cewa mutum zai samu azantuwa a ƙashin kansa a cikin dukkan abin da ya saka a gaba idan mutum bai zama yana yin haka ba to babu shakka zai waye gari ya yi nadama a ranar da nadama ba za ta yi amfani ba yan uwa masu albarka lalle lalle ta hanyar yi kai muhasaba ne ta hanyar yi wa kai hisabi ne mutum yake gane cewa lalle lalle Allah ta'ala ya cancanci a masa a kara saba mishi ya cancanci a masa godiya kar a mutunce mata, ya cancanci a yi imani da shi kar a kafurce wata. malam suka ce hanyar da za ka bi kai wannan shine ka ringa muƙarana shine gwama nemomin da Allah ta'ala ya maka da abin da kake ganin Allah bai baka wata sanadin shi ne za ka taɓa masa wani akan kuɗi ba shi da dauriya to ka ringa muƙaranan ni'imar da Allah ya maka da bai baka kuɗi da yawa ba wani yana nan yanzu kuɗin da kake ganin za ka taɓa wa Allah a kai shi to yana nan yana kwanci a asibiti da zai dauki kuɗi ninkin ba ninkin abun da kai da daurewa za ka saba Allah ya bayar a bakin lafiya da kake da ita da zai bayar wani ba su da a akan mace duk irin wa'azin da aka yi duk abun da aka yi in yake banta da mace to shikenan hankalin shi ya tashi to kai mu karana ka gani akwai wanda Allah ta'ala ya jazzabe su ba su da mata ba su da kuyangu ba su da kuɗin yin aure kuma suna nan suna yi wa Allah ta'ala bauta wani ma Allah ya ɗauke masa wannan gari zaɗin kwata-kwata ba ta da ita amma kuma yana nan yana bin Allah wataƙila kai kana da mata wani ma ka samu yana da mata ɗaya wani biyu wani uku wani har amma ka samu yana bin mata a waje kowa dai da kalan nashi nauyin da ainihin yake faɗawa a ciki saboda ka ɗan uwa masu albarka kowa ya yi mukarar da nemar da Allah ya bata wataƙila rashin lafiya ce aka jarrabe ka da ita ka yi magani ka yi magani Allah bai kawo warkewarsa ba amma fa ga kana yawon ka kana shawagin ka yadda kake so kalli wasu yan uwanka da ke gasa da kai wani yanzu aka samu aka matsa kunu a sirinji ya shiga daya ya shiga biyu daga janci ya fara samun sauki ba ga bane ba kunu ake matsa masa da sirinji kunun yana cijewa idan ya fara tafiya sai ka ji yan uwa suna alhamdulillah ai har sirinji uku manyan nan haka ta wani yana nan yanzu haka numfashinsa sai an hada masa da na'uran bature oxygen sannan yake yin numfashi wani yana nan in zai je ban daki mai dan dama dama kenan sai an shiga kafadunsa a je a tsugunar da shi ko 'ya'yansa ko matan shi ko kannan shi ko yayin shi su za su kwabe masa wando duk alfarma na al'auran nan saboda larura sannan yayi bukata sannan su daura masa su ɗauko shi da shi kan da shi saboda ka in kana so ka gane Allah ta'ala ya maka ni'ima kuma ya cancanci ka gode masa ba ka saba mishi ba duk abin da ka rasa din to ka ɗauko wata ni'ima da ka samu da kake da ita ko kuma ka ɗauko wani wanda yana da wannan ni'imar amma ba ya da taka kai mu karana za ka gane cewa Allah ya cancanci abota masa shi kadai kana saba masa ya cancanci a kaɗai ta shi kadai kana masa tarayya ya cancanci a gode mishi ba tare da an maka kafirci ba yan uwa masu albarka lalle lalle yin haka shi ne zai sa mutum ya kasance kullum yana sa ran zai shiga cikin masu tsira domin tsira yana kasancewa ne ta hanyar yi wa kai muhasaba amma wanda ba yau kansa muhasaba kullum ma sai kaga yana ta kokarin tuhumar Allah ta'ala cewa bai masa kaza ba taron ka taso da wani yayi mun yi karatu shi ya samu matsayi kaza ni ban samu ba shi ya samu kuɗi yayi kasuwa ni ban samu ba shi yayi kaza shi yayi kaza ni ban samu ba duk yadda ka ganka Allah yana da ni'imomi a kanta da ba za su ke goma ba za su ke da yiwa haka Allah ya ce wa in duniya mata layi, la suha yan wa masu albarka Allah ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani cewa ga daga cikin sifofi na mutane na gari idan suka yi mummunan aiki to za su yi sauri su tuna Allah ta'ala sai su nemi gafarar zunuban da suka aikata suna cewa wa yake gafarta zunubai in banda Allah ta'ala sai su zama ba sa dogewa a kan wannan laifi matukar sun sani wannan laifi da suka yi su zubar da hawaye su kuka su nemi tuba a wurin Allah ta'ala Allah yana cewa lalle lalle duk wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta duk wanda kuma ya barta cikin gaske da kazanta da shirka da manya-manyan kaba'irai to haƙiƙa zai tabi Allah ta'ala ya kare mu Yan wa masu albarka muna ainihin gode wa Allah ta'ala muna masa ainihin kirari muna masa injina a kan wannan nemomi da ya mana muka gabatar da wannan ibadu Allah ta'ala ya karba mana abubuwa da muke suke gabanmu na matsaloli da damoyi Allah ta'ala ya yaye mana alhazanmu da suka yi tafiya Allah ta'ala ya damana da su lafiya addu'o'in da muka gabatar bayan mun ji nasihohi mun ji wa'azoji a wurin malamai cewa manzala salasalam ya ce mafi fitar addu'a da ɗan adam zai yi to ita ce addu'an da zai yi ranar arfa bayan allah sun yi wa'azumi sun yi ibadu na nau'uka mabambanta in ka kalli cikin gari ranar ranar arfa nan za ka ɗauka kowa ma ya yi azumi to allah muke roƙo ya karɓa mana ya kuma sa mu doge a kan yi masa da'a ya tsare mu daga saba masa Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka yafe mana kusakuranmu ka ainihin yalwata mu da arziki ka saukar mana da ruwa mai albarka ka mana albarka cikin dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da matanmu ka tsere mu wannan fitintunu da ake fama da su nan da can yan uwanmu da ke hannun waɗannan mutane da ke ta'addanci wa yan uwansu mutane Allah ta'ala ya ba su kariya ba su shirya cikin wannan munanan mutane Allah ya shiryar da su wanda ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin su ya mana maganin su قوموا إلى صلاتكم وصوموا صفوكم يرحمكم ta'ala